zan kira malika ni hmm? haɗin ki da wannan take mana zaki a cikin kowa ya zagi a kasuwa ya san da wanda yake yi kuma habaicin kura na mai tare ne <laughs> ki ce da biyu ajiye guri da rani <laughs> kaza mai 'ya'ya ita ce tsoron shirwa darajar gwarya na gaya ta sauka su ta sauya su duk wanda ya so musaya raina na shi yayi ai ko a kasar arna kare baya biyayya kamar yadda komai lalacewar masa ta fi karfin kashin shanu kuma dukkan tafannuwa bai yi albasa ba kamar yadda hasken fitila ba ɗaya yake da na wata ba kamar yadda ko goma ta zube ta fi biyar albarka idan kura ta kuka masu akuya ɗaurewa suke yi ai kura kuka ɗaya take yi wanda ka ji shi yau shi za ka ji shi gobe direba da Allah ɗaya, ɗaya da yana haɗa numfashi da wannan ƙazamar salamu alaikum Allah bai Allah ki shiga faɗan nasu ma wa ni na isa ai wannan faɗan nasu na manya ne ka tsaya na ce ba ko jimina ta nutsa kanta a taɓo ba an kira ta kaza ba idan biki haɗa numfashi da ni ba ni na haɗa da tsohonki banza akuya dabba a haka jatuminki ya gani kuma zai aura ke ban da tsautsayi ma me za a yi da karya irin hmm. ni kuturar uwa ce zama da ni dole ka bewar kanka kabari bakin cikin mai taushe yarinya ana babbakan jiwawa zai je kaurin zomo ni na fi karfin yin sai dai in yi da jatumi Labarai, nishadi, al'adu, tarihi, karantarwa.